kin san dai hajja kaka ko yatta to da wannan ta kori kishiya da aka yi mata aure wata ɗaya da shigarta ta kori uwar gidanta wai allah umma zan girku kenan ai haɗin ɗan kuikuyu in ya haukace wani lokacin cizo yake yi ni fa na fi son haɗin raƙumi da akala ka ganni nan haɗin raƙumi da akala shi nake yi har yanzu nake cin moriyarsa kin ga kawai mu a ba mu taimako abin da ya mana zafi da wata kazanta ai dodar da baka gani ba tsafta ce dakta mu in dai ba kya son auren na sai mu zo na mu da za mu kamo bakin zaren babu wani maganan zama in dai jininsa ba mai karfi ba ne yau za ki in kuma jininsa yana da karfi zuwa gobe amma na tabbatar tabbas sai ya zo bai isa ya tsallake hajiya wato abin ma jini jini ne shi ne ma <laughs> wallahi soyi husna ce take nema ta rikici ta zuciya kuma ai haka ce mu me race a cikin zuciyarka aka mai da na gaya maka ne halin zuciya ta ne haka ba ta tsaya guri daya yau in tana son wannan abu gobe za ka yi ta canza ganganci kenan wai haihuwa da damuna wai gaya miki ana tausayin ɗa namiji ai namiji da kika ganshi mutanen nan namu maza ko kaɗan ko mulƙalin zarratin ba sa tausayawa mace saboda haka ba abin da ya min zafi da inji ji tausayin ɗa namiji ba abin da ya mai zafi da ke babban burinsa ya auro ki ya kawo ki gida duk ran da ya gaji da ke burinsa ya sake auro wata sabuwa dal ya kawo ya aje ke ko ya tura ki gefe guda abin da abin da yake faɗa don Allah bacci nake so in je ni ai ko wallahi kai da bacci har abada kai da bacci ba har gaba da abada ni so nake ga gida na tsafta ni ina so in rika jin ko ina yana kai ina so in ga matata da tsafta ni ma in yi tsafta gidana da tsafta ko ina da gajin kanshi a cikin gidana ke da nake so a duniya fiye da komai ke da nake kike yan lelena ke da nake so fiye da komai a duniya ke da wacce ba na son wani abu ya same ki ke ce wacce tun da kika zo duniya in kika yi kuka hankali na yake tashi amma a ce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 Illele, ki ta tunanin shi, tunanin shi a ranki. Shi kaɗai ki ta tunowa. Me ke faruwa da duniya ka? Ga hanya an ɗauko mafi sauƙi wacce za a fitar da ke daga cikin damuwa a raba ki da barazanar da take damun ki amma kin ƙya ƙasa ƙasa kin ce ki a'a a bari. Hanyar da muka ɗauko ba mai bullewa ba ne kwata-kwata ba da amfani ba shi da kyau. Na ji malamai suna faɗi cewa duk wanda ya kashe ran mumini guda ɗaya yana da azaba mai raɗi ranar tashin alkiyama kuma sannan zai dawwama a cikin wutar jahannama dawwama ta har abada yayi hannun ta yaya kike so in tashi a ranar lahira da jinin wani a jikina sai ki je idan baki kashe ta ba ita ta kashe ki kai baka tambayi kanka wani lokacin irin ka ji zuciyarka yau tana can ta canja can gurin gobe tana wancan bangaren ikon Allah amarya an iso kenan Allah ya iso wanta ko zan iya sanin kewa ce ce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 faɗa min. Ya gari? Kwana biyu. To ya aiki? Tun nan ba mu haɗu ba kuma da aka turo yaron nan. To ai biki sani ba. Kin san yaron nan ashe shirme yayi mana? Da ya zo in gaya miki ashe ba wuri na aka aiko shi ba. Wurin yayarsa aka aiko shi kawai yana tahowa in gaya miki sai wuri na. dalili da yasa muna kama da yayar tasa shi yasa yau wuri na in gaya miki ya ya gaya mana ce ai ba ni bace ba sai daga baya nake gane haka saboda muna kama da yayar tasa of course of course abba mm, na gajiya ranke dade na faisal wallahi faisal ya fita yanzu zai dawo ne gaskiya dai ban sani ba dan tun da ya fita bai faɗa min inda zai je ba kuma waya shiga ta ya bata nan tana caji nan tana kira shi to shikenan bari amma ka faɗa masa an jima zan dawo to insha Allah sai kin dawo ƴaƴan masu kuɗi ah to shikenan yayin talakawa Allah ya tsare in Allah ya kiyaye bari in ji to ƴaƴan masu kuɗi eh kina ji na ina jin ka assalamu alaikum wa alaikum assalam ah, wala kaza sannunku to ni bari in wuce a wuce wuciya ko wannan kayan fa kayanta ne ta ne eh ɗinki na kawo shine na zo karɓa ko eh. ɗinki amma iya sani na fadila ba ta kawo ɗinki wannan shagon eh ai ta kawo ɗinki lokacin da baka zama ɗin nan sosai kuma sannan sai lokacin ya daidai da lokacin da mama ta rasu eh kwarai kuwa ya haƙuri alhamdulillah amin allah ya kamata in ga style ɗin in gani ko hannunka ya fada sosai ni ban san me isa ba yake min haka ba ya kane ne gaba ya kane ne baya ko ban san me garin gama wasa da yarinyan nan ba ban san me yake nufi da ita ba me yake nufi da ita me yake nufi da ita ko me yake nufi da ni kamar ya ina santa yake santa yake ina kwarai da gaske ni din na lura da take-taken shi santa yake yi wayo wayo Allah na wayo lallai wannan lera jo wayo sannu cikin ke ciwo kuma <laughs> eh olsana ne ya tashi iya sannu kin ji sannu fadila sorry to amma yaya za ki iya zuwa gida koko a raka ki sai a raka ni wurin <laughs> ya zuwa ni kadai ba ah, ka gane bara raka ta saboda ɗazu ai mana ta zo kuma ta zo ta ce min ina kake na ce yanzu zaka dawo ka da kamata na ta tarabba nan eh gaskiya ne kuma na alƙawari da aimana da ta sannu fadila za ki iya zuwa ko dai sai an gwaki annabi yayi gaskiya wallahi tallahi sharrin kuma ta daban yake a kai ta ya za in bari asirin mai tonu bayan kuma alhali na san ina da yadda zan yi a ba zai yiwu ba gaskiya ne amma wallahi talla in kin janda cikin ake kadawa sai kin yi mamaki dan yau da a ce fesal ya ga kayan nan wallahi na san da sai ko na shi me abin kadawar ciki daga dan wannan abin sai cikin kai kada to barka ji in gaya maka ni na yi abubuwa ma kala kala in gaya maka wa'inda ma suka tattaka wannan Allah eh? ba zan yi mamaki ba dan yau kin nuna mu to ni na faɗa miki so yanzu zan zo in koma dan Allah ki kiyaye da kan mutane ka ce yau ciwon cikin kuma kanka ma ya koma ba ni shi ba baka da matsala insha Allah zan maido maka da shi ba damuwa abba na gode sannan kina gani ba yanzu ba su dawo ba ai eh, ba su dawo ba to ni ko inda zan je kawai ni inda ta gidan akwai ka san halin mahaifinka ni ka ma ka dauko min wani masifa dan Allah dan annabi kakkaji kawai ina zaman zamana ina don girman Allah kada ki hana ni ni ba zan iya fita Musu bahu! haka kawai yarinya karama ki shigo cikin gidan nan duk ki rikita mana gida wallahi wallahi sai na yi maganinta sai na yi maganinki wallahi ƙarya kike yanda kika zo haka za ki tafi wallahi haka kawai ina cikin kwanciyar hankali yarinya 'yar ƙarama ki zo ki rikita ni Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Nadia. Ka dawo? Eh na dawo. Yau. Na je na same shi ya ce in ce miki bayana. Shi din Faisal din? Wallahi shi din. Shi kuma ka Shi ne. Har ma abokin shi na samu a shagon. Sai yake in zo in same ki in gaya miki bayana. Shi kuma abokin na shi yake cewa in ya ka gaskiya bai dace ba. To shi na je ka. Na gode. to me ya same shi me ke faruwa amma to in ya san wani ai bai san wani a ina suke can na basu can ka basu tare dakata dakata munafuka dakata dakata munafuka alkunkuma maciyar amana ashe ba ki da mutunci ai dole yau sai kin bar gidan nan tun da dai gidan nan ba gidan ubanki ba ne Inna, wallahi ba laifinta ba ne ba in ta tafi ina za ta je gidan ubanta ne in ta fita ta koma gidan ubanta ina ki haƙuri wallahi allah ba na son shi ba kya san wa shi baban ka tambaye shi lokacin da ya faɗa min me na ce masa hmm. wai dama da gaske ne ba san keke dama ai na gaya maka na gaya maka wannan munafukan yarinyar santa yake kuma wallahi yau sai kin bar gidan nan ba za ta bar gidan ba sai dai ke sai ko in ka zaba ko ni ko ita ko ke ko ita ke ka kawo kai a zaba ko ke ko ita to wallahi akan wannan sai dai in wace da ke bari ga muke wani magana ni za ka saka akan wannan ta wuce wannan ni dan Allah ki hakuri ba zan zama silar rabuwar auren ku ba da aka kirkira tun kafin na zo duniya babu dan Allah ka faɗa mata gaske yadda muka yi da kai duk wanda da muka rike ki ba wannan magana ba abin da ba zai canza ba ba abin da ba zai canza ba yanzu ita ma da na aure ta ina son ta ne na aure ta ni ina son ka ne na aure ka to to kin ji sanadiyar auren mu saboda ko nakin makin ga zai iya yiwa kenan eh to shikenan din shikenan din wai ka ji wannan na maka magana kana kau da kai to wallahi yau sai kin bar gidan nan kuma wannan rigan ma rigan yarinya na ne da na agaza miki da shi je ki da shi kin ci arzikinta ba za ta bari ba saboda wannan ka bari in kuntuke ta billahi sai in zubar da ke idan ba sai na zubar da ke ba na gaya miki wannan magana tuni zan zubar zan harbar da ke ina ba laifinta bane kina jin lafazan bakin da gaskiya ta faɗa dan Allah dan annabi ina da ka kyale ta wallahi da kin taba ta kin ga yadda ake kina taba ta kina yin wace kai ma ka tashi ka bani guri in ba haka ba wallahi sai na tsine maka yau akan wannan yarinya ka banta mana ka banta su abin da ta me ake baki ana baki baki kina eh ina ba zan zama silar rabuwar ku ba saboda haka na yadda in tafi gida in je in bayyana sirrin da yake zuciyata ba inda zaki ba inda zaki anan. Faisal. abu me yake faruwa ne? Faisal. Ya kamata ka duba girman halakan da ke tsakanina da mahaifiyarka. Ai yana da kyau ka tashi ka kai ni gidan Hajiya Jummai ko? Eh, gaskiya ne ni wallahi mama duk sanda zaki je wurin wannan aminiyar taki sai in ga kina ta dauki kamar baki taba zuwa ba ai hajiya jimmai ta wuce kawa ta koma yar uwa ai baka san yadda take a guri na ba hajiya jimmai ni kenan naga halama amma wai mama yanzu ana samun irin aminantaka irin yadda ke tsakanin ki da baba hajiya jimmai ko ana samu kwarai da gaske ai hajiya jimmai ba abin da zan ce mata don ina tabbatar in gaya maka ko bayan raina ka riƙe hajiya jimmai sosai kamar tankarni ne ka riƙe dan hajiya jimai ta wuce kawata ta dawo yar uwata ce kina nufin rike ta in girmama ta kamar yadda nake miki in Allah yadda to in tambaye ki mana mama to Allah sa na sani to da ni da hajiya jimai wa ta kafi so a'a fesa eh? ai matsayin hajiya jimai daban matsayin ka kuma a wuri na da ah, to kenan dai matsayin mu iri ɗaya kenan ni da hajiya jimai wannan dai sirri ne ka bari kawai nan gaba zan gaya maka komai shikenan mm. to shirya kenan kake? eh to shirya ki haƙuri hajiya saboda mama ta jaddada min cewa ko bayan ranta in ci gaba da yi miki biyayya me yasa kake kokarin ka bijire mu mafarki ne na mafarki bayan na tashi daga mafarkin na zo na je gidanki to da je gidanki sai na dinki tare da hajiya zainab wannan abin ya sa na dinga sake-sake ina tunanin cewa kila kuna ƙulla wani alaka ne tsakanin ki da ita ko kusa bani da tarayya tsakanina da ajiya zainab abin da ya sa ma ka ganta ta zo gidana ranar nan abin da ya kawo ta shine na ce me kika zo yi a gidana tsananin rashin kiyayyar da kika nuna ma ƙawata har san da kika aika ta lahira to me kika zo yi a gidana na zo neman wata alfarma ne a wurinki har kina da alfarman da zan yi miki a cikin gidan nan ai ba ki tsaya kika ji abin da zan faɗa miki ba ba na so in ci komai daga gare ki yanzu ki gaggauta faɗa abin da ya kawo ki ki maza ki bar min gidana ba na son ganin ki ba ni na kashe hajiya lami ba kuma alfarma na zo nema a gare ki domin na san bincike zai zo a gare ki shi ne na zo ki taimaka mu don allah ko da 'yan sanda sun zo kar ki faɗi wani abu mara daɗi game da ni wallahi karya kika duk abin da na sani shi zan faɗa abin da kika aikata gaba ɗaya shi zan faɗa wa sai kina da tsoro na ce kina da tsoro kina da tsoro za ki aikata wallahi zan faɗe shi na rantse da Allah da annabi wannan ɗiban albarkan da kika yi akan gawan ajiya lami saboda ba nan ne da ce ina nan wallahi sai an yi gawa biyu wane ke yanzu hajiya kina nufin ba za ki min alfarman ba kenan ba zan miki shi ba kuma ba zan taɓa yi miki shi ba kina ji na daga yau kika ƙara tako kafanki cikin gidan nan kuma ce za ta raba ni da ke ba na so na ƙara ganin ki a cikin gidan nan na sani ko yanda kika kashe kawata shine kika tako ni ma din ki zo ki kashe ni ba na so na fara ganin ki a gidan nan za ki juya ki yi waje na ce ki waje ka ji abin da ya kawo ta gurin na ranar nan gaskiya ne ki haƙuri na jahilce ki da ka san alaka na tsakanina da ajiya ne, ba za ka taɓa yi min wannan zargi tsakanina da kai ba haka ne da Allah da ki yafe mu dan in baki yafe mu ba wallahi ba zan gafarta wa kaina ba na yafe maka ubangiji Allah ya yafe mana gaba daya amin amin na abin da ya kawo ni yanzu eh. wannan malamin nan da ne maka maganan shi na ce ya tafi kwawe to yanzu ya dawo yana zaune a gidana shi nake na zo na ce na zo na tafi da kai um, to kenan ba damuwa wallahi na yi miki alƙawarin zan kuma ba zan sake dawowa ba dan Allah ki yawo ke kamata ki hana mu yin abin da bai kamata ba inda bai kamata abin da zai Allah ku batta ku batta ku batta da kawanya eh Yake na gaji. Na je yin fari. Wallahi na yi miki alƙawarin zan tafi. Ba zan zama silar rusa muku farin ciki ba dan Allah dan annabi ki ya hakuri Wani farin ciki. Wani farin ciki ban da hakuri da yake yi. Na gaji. To shi kenan. Ka bar ni in tafi. Kai. Wallahi sai na tafi. Me ke faruwa nan? A Naji. Aji labarin ke. Naji kuma na fahimta. Shi wannan yaron waye? Yaron ta ne Faisal, wanda na faɗa maka. To yanzu me kuke so a yi? Ina so a bincika duk wanda ya aikata mu ajiya lami ya yi mata wannan kisan gilla da na zalunci. Ko wane ne ne shi? A binciko mana shi magani. sannan shi ma a raba shi da duniya yadda shi ma ya raba ta da shi za mu aiki kuma za mu bincike amma bisa sharaɗi ɗaya wani irin sharaɗi kenan sharaɗin shi ne duk wanda muka ga cewa shi ne ya aikata wannan aika-aika na kisan kai koma waye Ku za mu mai da aiki a kan shi wallahi sai dai shi ma ƙoshi ta na Eh, kisa um, a a da Allah wannan abin da kar a sa kisa a cikin wannan harkar da Allah ka yi duk abin da ya dace ka yi rama cuta ga macuci ibada ne kuma ba zan taba barin jinin ajiya lami ya tafi a banza ba ka faɗe shi ko wane ne shi to shi kenan tun da kin ce haka ai yadda kika ce kin fa san yadda aiki na yake tamkar yankan wuka ne ai malam shi yasa na kirawo ka nan gidan enough. Caramba. Ko kuma da. Amma Hajiya. Hajiya gaskiyar magana. A gaskiyar magana. Ba kowa ne ya aikata wannan kisan ba face ki. Ke kanki.